السلام wa rahmatullahi الله وبركاته يوم جمعة goma ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha uku ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ci gaba da babi littafi na arba'in da biyu kitabun ru'uya littafin da ke bayani akan fassarar mafarki a inda in ba manta ba mun fara shiga cikin hadisin samuratu ɗan jundab a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi mafarki kuma ya tsaya ya fassara mafarkin al'amarin fassarar mafarki kamar yadda shi ɗan fodiyo ya ambata cikin ihya'u sunna cewa sunna ta amince ta yadda ta ba da dama a kan duk lokacin da mutum ya mafarki ya samu gwani ƙwararre fitacce wanda ya tabbata wajen iya fassarar mafarki ya fassara mashi to malamai sun yi bayanin siffofi na wanda zai zauna aikin fassarar mafarki daga ciki suka ce sai mutumin da yake ahalu sunna ne mai kyakkyawar aƙida wanda babu alaman bid'a ko shirka fasikanci ko son zuciya tattare da shi sannan ya kasance ya ƙware ma ilimin hadisi ya ƙware ma ilimin aƙida sannan kuma lalle ya zama yana da ilmin nafs kuma waɗanda zai mafassarar mafarkin to ya zama ya zauna tare da su ya san ɗabi'unsu ya san da sauran wasu bayanai dai da yawa wanda malamai suka yi wanda yake da alaƙa da al'amarin da ya shafi fassarar mafarki ko kuma ɗabi'a da gudanar da rayuwa irin na ɗan adam to kafin kai tsaye mu shiga mu nausa cikin wannan hadisi mai tsayi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fassar wani mafarki da yayi zan so mu fahimci cewa alqur'ani yayi magana kan fassarar mafarki in ga karanta suratu yusuf al'amari ya faru da annabi yusuf da yawa wanda kuma ya fassarar mafarki a haka kowa da ya san irin matsalan da annabi yusuf ya fara haduwa da shi a karan farko kafin a je ko'ina wanda mahaifin shi ya ja mai a kan cewa wannan abin da ka ga to kai taka tsantsan da shi ana zaune kwatsam annabi yusuf ya ce inni ra'aitu ahada ashara kaukaban ya ce ya ga taurari sha ɗaya wa shamsa wal kamara kuma ya ga rana da wata ra'aituhum li sajidin gaba ɗaya sun zo sun kwanta sun gaishe ni wannan duk wanda ya kalli abin psychologically zai ga kai anya watanni a taurari sha ɗaya ‘yan uwan shi sha ɗaya ne kun gano wannan kuma uwa da uba suna raye kaga tun a mafarkin annabi yusuf ya tabbatar da miji ko namiji na gaba da mace domin uban ne rana ita ko matan wata ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ka kalli kowanne daga ciki aikin shi daban wannan yana aiki da yini wannan yana aiki cikin dare ya kamata ku mata ku fahimci wannan inna sa'ayakum la shatta mahaifin da ya ji wannan saboda annabin Allah ne kuma ya iya fassarar mafarki sai ce ya bunai ya kai ɗana la taqsus ru'yaka ala ikhwatika wannan mabarki naka kar ka sake ka labarta shi ga ƴan uwanka fayakidu laka kaida sai su ma kaidi karka da cewa wani ɗan uwanka ne ba zai iya maka makirci ba ɗan uwanka da kake cewa danginka shi zai koma ya shirya maka gadan zaren da za ka fada ya koma yana dariya wannan 'yan uwa ne ƴaƴan annabin Allah ne amma mahaifin ke cewa alherin da kai zai zo maka ka saka ya shi kun ba ka wafa ya kido laka kaida sai sai ma kaidi wanda zai wahala ka ketare inna shaytana lil insani aduwwun mubin kaga shedan dangane da ci gaban dan adam to yana da matsanancin kiyayya kun gano wannan da kyau zai bullo maka ta inda baka sa tsammani ba ta inda baka zata ba sai shaɗan sai ya bullo maka sai Allah ya ce wa kazalika ka rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadis yace ka natsu Allah madaukin sarki zai ma fice ya zaɓe ka ya sanar da kai iya fassarar mafarki wa yutimmu ni'matahu alayka sannan Allah zai cika ni'iman shi ne a kanka ma'ana a cikin familin duka kai kaɗai Allah madaukin sarki zai zaba don ka san annabi ibrahim ya yi addu'a ya ce allah maɗaukin sarki ya tabbatar da wannan al'amari a gidan shi sai allah ya ce layi nalo ahadi ya zalimin duk wanda ya zalunci ko da magabatan sun zama na kwarai shi ba zai samu alkawarin allah ba kuna fahimtar wannan da kyau ko ba lallai ne in gidanku ya zama akwai wani alheri wai kowa ya samu wannan alherin ba duk wanda ya kauce ma ka'ida sai Allah ya kauce ba shi waje ga 'ya'yan annabi su goma sha biyu ɗaya Allah ya zaɓa a ciki shi ne ce Allah maɗaukin sarki zai yi aiki a kanka sannan kuma zai cika ni'iman shi wa ala ali ko. kama a atammaha ala abuwai kamin qablu ibrahim wa ishaq Kama yadda Allah maɗaukin sarki haka tun kafin akan annabi ibrahim da annabi ishaq inna rabbaka alimun hakim kun gano wannan da kyau ku to yaro ana nan ana nan kawai sai ya gaya ma yan uwan abin da aka guda kuma shi ya faru kuna fahimtar wannan da kyau ku suka shirya makirci makirci ya kai dai har yau an waye gari wada khala ma'ahu sijina fatayan annabi yusuf gashi can a gidan yari da shi da wasu matasa guda biyu an zauna sun tsaya sun lura da shi shi ma ya tsaya ya lura da su ƙala huma rannan ana zaune sai ɗaya daga cikinsu ya ce inni a rani a asiru hamra ya ce ni ko kaga mafarki na yi naga ina matso giya ina kai sarki yana sha kun gano wannan da kyau ko hmm, yana matso giya yana kai ma yallaɓai yana sha ashe ba yau suka fara ba wa qala al-akharu shi kuma ɗayan sai ya ce inni arani ya ce ka ganin nan ni ko mafarki ne ahamilu fawqa ra'asi khubzan naga ina ta dauko waina ina kai ma sarki yana ci amma ta akulu tsayru minhu in na ɗauko wainan daga inda zan kai tsuntsaye sai su biyo sai su ta tsatsakan wannan waina suna cinta a haka nabbi'ina bi ta'awilihi ala gafarta malam yi mana fassarar wannan mafarki inna naraka minal muhsinin muna ganin cewa lalle ke dinnan mutumin kirki ne qala la ya'tikuma ta'amun la ya'tikuma ta'amun to annabi yusuf gashi an ce shi mutumin kirki ne amma kuma me kawo shi gidan yari wasu ne suke da matsala da shi ko su a wajen waɗanda suka kawo shi gidan yaro ba mutumin kirki ba ne a bisa lissafinsu in mutumin kirki ne ba su kawo shi gidan yaro ba shi sa kakkace wai sai ka gamsar da kowa Allah ya gamsar da kowa sai dai Allah kai dai yi abin da za ka iya yi kawai kuma ka san Allah ba wanda zai iya bata ka ko ya bata maka suna sai an kai ne kai abin da sunan ka zai baci in duk garin nan za zage ka bar su sai ta yi kai dai ka zama mutumin kirki za su gaji su bari kuma su ce kai mutumin kirki ne kun gano wannan da kyau za su gaji su bari amma in har ka bude kofa na siye ka yi to shikenan wanda ya fi iya sharri sai ya zama shine a sahun gaba Allah ya kiyaye to annabi yusuf ya ce ai ba wani abinci ma da zai zo maku turzaqanihi wanda za a kawo wanda za ku ci na safe ne na rana ne da na dare illa nabba'tukuma bi ta'wilihi zan muku bayanin komi da ya shafe shi komai kuke so kenan tun a wannan lokaci an fara ma annabi yusuf wahayi yace qabla an ya'tiyakuma zalikuma mimma allamani rabbi yace kun ga ilimin wannan to yana daga cikin ɓangaren abin da Allah ya sanar da ni irin wannan Allah ya sanar da annabi Isa alaihi salam wanda yana ba banu Isra'ila labarin abin da suka ci da abin da suka aje a gida wani ɓangare ne na mu'ujiza kaga amma annabi Yusuf irin shi yace inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah yace ni nayi watsi da hanya da addini da ta farkin mutanen nan da ba su imani da Allah ba wahum bil akhirati hum kafirun waɗanda suka bijire malahira to kun ga annabi Yusuf kafin ya fassara mafarki sai da ya shimfiɗan aƙida ya bayani dalla-dalla aka fahimci haƙƙin Allah tukuna at-tauhid awwalan ya du'atul islam watta ba'atu millata aba'i yace ni kuma ina bin addinin iyayena ne Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub kaga in suna ma da labarin waɗancan annabawa to su san cewa shi fa yana da tsatso da su kuma ana alfahari da gida ne in ya zama gidan na annabta ne kun fahimci wannan da kyau ko duk gidan da ba saukar da annabta a cikin shi ba kai kai alfahari da kanka kai mutumin kirki ne innal fata man qala ha anaza laisal fata man kala kana abi matashi ya zama sauna sakarai mai tunƙaho da gidansu yi alfahari da aikinka na kwarai in na kirki ne jama'a sai su ce eh na kwarai ne amma in gidan annabta ne to Allah madaukin sarki yayi umarni da bin wannan sayyida fatimatu zahara akwai lokacin da kawai ali ya shigo ya same ta ta caba ado a zaman mini ce ke wa sa ki wannan abu ta ce a mara ni abi mun gano wannan da kyau ko saboda abin nata rasulullahi ne ma kana lana an nushrika billahi min shay'in yace yo ai mu bai ma kamaci mu yin sharka ba zalika min fadlillahi alaina wannan falalar Allah ne akan mu wa alan nas kuma falala ne da Allah ya ma mutane ga duk wanda ya bi wannan falalan walakin na aksaran nasi la yashkurun sai dai da yawan mutane Allah maɗaukin sarki na masu baiwa ta dalilin wasu amma maimakon su gode ma Allah ba sa yi ya sai bai sijin ya ce ya ku abokan zaman jarun ɗina mun gano wannan da kyau ko abokaina na zaman gidan yari a arbabun mutafarriquna yanzu abin bauta daban-daban khairun wannan ne mafi alkhairi amillahul wahidul kahar ko ko bin Allah shi kaɗai marin jayi da ya fi kowa ma ta abuduna min dunihi a'a wannan abin da kuke bauta ma ba fa wani abu bane illa asma'an sunayen wasu mutane ne kawai sammaitumuha antum wa aba'ukum wanda ku da iyayenku kuka raɗa ma ashe sukan abin da iyaye da kakanni suke annabawa ma na yi kenan mutum ya cewa ana zagin mana iyaye da kakanni su annabi yusuf ne suka fara kun gano wannan da ke ko antum wa ba baka ji abin da annabi ibrahim ya ce ba ma hadhihi tamasilu lati antum wa aba'ukum wannan wasu irin gumaka ne wanda ku da iyayenku kuka na ce mabauta ma mun gano wannan da kyau amma hadhihi tamasil lati antum laha akifun qalu wajadna aba'ana laha abin qala laqad kuntum antum wa aba'ukum kun jin inda nake nema laqad kuntum antum in ba ku gane ba laqad kuntum ku antum waɗannan wa aba'ukum da ubannunku mun gano wannan da kyau ko ba wata zai ce an zuwa gan mana iyaye an zage su mana kuna gane wannan da kyau ku uban naka ba mushiriki ba ne dan an zagi mushiriki laifi aka yi kawai kiri-kiri ka sa kanka cikin bala'i an yi wa'azi an ce kaza shirka ne sai ga mutum ya tsalle ya ce iyayen to ubanka mushiriki ne an zagi mushirikai ne ubanka mushiriki ne da mai wa'azi da ya ce kaza shirka ne da kai da kace ubanka aka zaga wane ne ya shirkantar da uban wani shi da kanshi fa an yi an yi maganar mushrikai ina ruwanka sai kai shiru me ka za aljuhu baya jinirin as wa ya ce ubanka cewa aka duk wanda ya mutu yana shirka ga shi ka ce ubanka kenan kaga shi dai mai wa'azi ya ja baki fassara wa yayi to annabi yusuf a wanda ya ce ya sahibai sijin ya ku abokan gidana abokan zaman gidan yari mata abuduna min dunihi illa asma sunaye ne fa sammaitumuha kuka rada masu kuka ce su waliyai ne antum wa aba'ukum ku da ubannunku ma anzalallahu biha min sultani in ka bude qur'ani ba sunansu a cikin hadisi ba sunansu cikin fiqihu ma ba sunansu ina fatan mun gane wannan da kyau ba su a ko ina ku ne kuma ga kallafa wannan ayan ko har kiyama ta tsaya sai ta aiki duk waɗannan da aka kwaso suke tabbatar da mutane masu sunan waliyan nan ba sunansa a cikin Qur'ani ba inda aka ce a bi ba sunansa a cikin hadisin annabi ba inda annabi ya ce a bi ko a cikin fiqhu tun daga arshada kun gano wannan da kyau ko ka nausa har lawali da sani ba inda aka faɗe su kaga an gama cin kasuwan musulunci ba su kawai shi kenan sai wannan ya zo a guje da naɗin shi sai ce wai ai shi ma dai shi ɗin shi ne to ina ruwan mu cin da baka cikin manzanni baka cikin annabawa shi yasa ku yi hankali wallahi tintini suke wannan ɓannan shi yasa ba sa son a fassara alkur'ani daidai a ɗauko alkur'ani a ita wasu kwane-kwane a ita wani kwane-kwane a ita wani kwane-kwane yanzu kaga kararren suka zo fassara wannan za su fassara wannan ayan daidai sai a ce wa gumaka ake magana da shehunan ku ake yi ai tun zamanin sa annabi Yusuf akwai sa babban shehin yan bid'a ba dan bane shine Allah madaukin sarki yace yaki aka ce bari yaki bari kuma yace a zuba duk wanda zai ce Allah kaɗai zai bi to sai wanda Allah ya kiyaye in ba ka ba sai ya batar da shi nan za a ce manzan Allah ya ce wasu ya ce wai shehi ya ce kowa aiko shi uhu shi sa ba za mu bi kowa ba sai manzan Allah duk wanda zai zo mana da sako ya zo mana daga annaba kawai in kana son dai mu ansa in kana son kana gama faɗi mu kakkaɓe rigan mu mu ƙara gaba to ce mana wane ya ce ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa ku da iyayenku ne kawai ma an zara lawa biya min sultan inal hukumu illa lillah kaga hukunci da zartar da tsarin abubuwa Allah kawai yake amara Allah ta abudu illa iya. Allah ya ba da umarnin kar abota ma kowa sai shi zalika dinul qayyim wannan shine addini ɗaya tsayayye na gaskiya walakin na aksaran la ya'lamun sai dai mafi yawancin mutane ba su san haka ba kaga sai da ya shimfiɗin tauhidi tsaf kafin ya kai ga ya faɗa abin da suke bukata ya sayi bai sijin ya ce ya ko abokan zama na a gidan yari amma ahadukuma ya ce ɗaya daga cikinku fayas iya rabbahu hamra zai je aikin shayar da mai gidan shi giya a gare bai ce wani ba amma da ya ce ɗaya daga cikinku kaga su su tunanin waye haka ake magana damiri ana yadda shi daji ne wa ammal akhar amma shi ko ɗayan gudan fa yuslabu wannan za a kere shi fa ta'kulu at-tayru min ra'sihi sai tsuntsaye zai sa cinye gawan shi ma'ana kashe shi za a yi to malaman tafsiri suka ce sai suka yi tsalle sai suka ce dama wasa muke yoral ka sa ka suke malamai shigantaka da iri iskancin nan na zagin malamai tintina ana yi kai ka ɗauka gaske muke lalla ka irin wannan shigantaka irin waɗannan shi annabi yusuf suna gama su ce qudiyal amr alladhi fihi tastaftiyan fata wanda kuka bayar in ma karya kuka yi an riga an gama an rubuta shi a cikin littafin kudura na fatan mun gane an gama qudiya al-amr alladhi fihi tastaftiya to bayan da aka haka ana zaune ɗayan kawai sai ga an kama wancan an fitar da shi an je an yanka shi kenan wannan kuma an ce fita to sanda zai fita qala lillazi zanna annahu najin sai ya ce ma wanda yake zaton zai tsira minhuma daga cikin biyan uzkurni inda rabbika in ka je ka gaya mai yalla ni fa an ɗaure ni a bisa zalunci ne ku gano wannan wannan abin da ya kai kukan shi zuwa ga wajen wani wanda ya sa Allah ya cire hannun shi Allah karka zaci wani zai iya maka wani abu wannan fa in ce ko kowaye kawai ka dogara ga Allah fa ansahu shaytanu zikru rabbihi da ya koma kawai ya shiga cikin fada ai kawai su yi manta ma ya ba da labarin ga wanda ya taras a waje kaza shi ɗin ya mantar da shi falabisa fi sijini bida sinin. annabi yusuf sai da ya zauna kusan shekara tara a gidan yari ina fata mun gano wannan da kyau shekara tara ba cas ba as ba tashi ɗauko labarin annabi Yusuf ba ran nan sarki ya kwanta bacci sai ya mafarkin da ya ɗaga mai hankali ya rasa yadda zai to shi kuma wannan cin da mai aikin kawo ma sarki abinci ne boye boyen yallaɓai ne to so da dama bai nisa da sarki ya riga ya zama amintaccen shi bayan da za a fa amintaccen ka wata rana baka daka mai hannu ba fa domin amintaccen shi ne kai su gidan yaraye kar ka ɗauka wani an ce wa kai amintacce ne wai kawai shi kenan kullum sai ke ta yin abu ana kyale ka ba zai yiwu ba ina fatan mun gano wannan da kyau wata rana za ka yi za ka ji a jikinka domin ga amintacce a kai shi gidan yara a kulle shi wajen da wani an ce shi na gari ne an ja shi a jika wai sai ya ta tsiyata kowa a rabu da shi ba a haka ai ai ko ɗanka ne wata kana lele lele lele wata na kake kaucewa ka ɗauko doruna ka ɗan tsutsula shi. kun gano wannan da kyau ko yo matanka ana jin daɗin rayuwa ana kaza ba haka ke zare mata ido ba ana yi ko ba yi to Allah ya sa mu dace ana nan yallaɓe ya zo fada hankalin shi a tashe wa ƙalal maliku yallaɓai ya ce inni ara saba a bakaratin simanin ya ce kai na ga wasu shirga-shirgan shanu guda bakwai ya akulu hunna saba'un ijafun a'a sai na ga ga wasu shanun guda bakwai suna cin waɗannan masu ƙiban wa saba'a sumbulatin kuma na ga wasu zangarniya guda bakwai huzurin korra fatau wa ukhra ya bisat sai kuma na ga wasu guda bakwai ga sunan sun bushe ƙayau kun gano wannan zangarniya na dawa ko zangarniya na me gero gero ma zangarniya ke sha zangarniya ko to na dawa kuma fa foge kenan yawa da yaran ku foge kenan ina faɗi mu kuma da yaran mu duka zangarniya ne kun gano wannan yan yaran zamfara kabilan zamfara a kasa wai shi ba wai shi ba yare ba ne na katsina eh, eh, eh, yan yaran nan na katsina kenan kabilan katsinawa kasar wannan wai shi rama ya ku ga gane su yan yare wo kowa wai shi ba ka san ba waje shi ba ba kabila bane har ya sa ma sauran yarurruka sai mu ce ce ka san mu yare ne to shi ba <laughs> ina ba ta mun gane shi ne shi ma dan yare dan yaran mu ne kabila ne ba waje kabila ne dan yare ne shi ma yaren Hausawa <laughs> mun gane wannan da kyau sai ka je garin mutum ko sai ba haushe je banga banga wai shi a dole shi ba yare bane shi ne asali yadda ka san annabi adamu ba haushe ne ka sa abin da ya sa haka yawa ne ba haushe yana da yawa ne shi yasa yake wannan abu Allah maɗauke sarki ya sa mu dace to shanu guda bakwai manya-manya huka-huka kamata ya yi yawa ramammu amma kuma ramammu na cinye masu ƙiba wannan abin da hankali ne kuna fahimtar wannan da kyau ku sane ga zangarniya ga sunan gunun ban sha'awa guda bakwai kuma sai aka nuna mai gawa zangarniya busassu su a'a wannan abin ya tada hankalin shi to kaga al'amarin Allah mafarki yanda ya ga daman nuna haka yake nuna da ya zo sai taro waɗannan ulama ubani Isra'ila sai ce ya ayyuhal mala'u su ibnu rahawaihi yace ya ku waɗannan ulama'u aftuni fi ru'yaya ku yi man bayani dalla-dalla na mafarki na kun gane in kuntum ta aburun, in dai kun iya fassara mafarki to ga mafarki yau an yi aiki ya samu kenan Jama mun gano wannan da kyau ku. dama kawai cin zakka da kyauta suke ba aiki to yau aiki ya samu Ƙalu sai suka ce adghasu a halami wannan hayaniya mafarki ne rawa nawa bane wannan wa ma na hana bi ta'wil ahlami bi alimi irin wannan hayaniya ai mu ba mu bata lokaci wajen fassara shi kaji ba zama zani ba ba gano wannan da kyau ko suna faɗin haka qalan lazina ja huma. wancan da ya tsira daga cikin waɗancan na bayan abokan annabi Yusuf a gidan Bursuna wadda kara ba'a da ummatin sai tunani bayan tsawon lokaci kun gano wannan da kyau ko kaga ummatin a nan lokaci burhatun minar zaman burhatun minar zaman tsawon lokaci inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah annabi ibrahim ya kasance jagora qa'id kaga umma sai zama mai. qa'id jagora inna hazihi ummatukum ummatan wahida wannan al'umman taku kuma shi kuma jama'atun minan nas kaga kalman umma umma umma amma kuma ga bambanci abin da suke ɗauka haka kalman dal dal dal ga abin da yake ɗauka haka ma kufur mun gano wannan da kyau ku haka ma kalman kufur shi yasa wasu ba su fahimci addini ba da ilimi da loga ina fatan mun gano wannan da kyau to za a masa bayanin me kalmar kufur yake nufi sai su fahimci inda karatu yake amma sai an zo wajen kuna gane wannan da kyau ku in mutum karatun shi ɗan kaɗan ne bai san komi ba sai sa kanshi a cikin matsalan da zai zame mai cikin tarihin shi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madauki sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa waddakara da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi yace a ni zan ba ku labarin fassarar mafarkin nan amma dai fa arsilu ku aike ni kaga bai karambani kenan duk abin da zaka yi jira a saka in ka je da gudu kayo da kazo sai aka ce wa ya saka mun gano da kyau ko a aike ka jira a saka yace fa arsilu yalla bai aike ni za a ji bayani da aka aike sai ya tafi ce Yusuf ayyuha siddiq Yusuf mai gaskiyan nan kaga ikon Allah an kai shi gidan yari dan ana tuhuman gaskiyan shi ko yau kuma ya zama mai ayyuha siddiq shi yasa an kawo kura duk masu zagin ka da bata ka ba su sai ta yi si iyakan iyawansu ran da alherin ka ya yunkuro ya taso ko daga lokacin za su rena kansu ina gaya maka daga lokacin za su rena kansu don dole Allah sai ya haka yau ga shi shekara tara ana cin mutuncin shi shi yasa duk wanda ya ɗauko wani abu yana ko auna mai shekara tara mun gano wannan da kyau shine awan da lokacin da aka yi rikici tsakanin rumawa da farasawa abubakar suka yarjejeniya da wa abubakar dawa mun karanta da ku a cikin sotun rome da suka zauna cewa idan har rumawa ba su fara sawa da yaƙi ba zai ba da raƙuma ka kaza annabi ce je ka ƙara yawan adadi ka ƙara kuma yawan raƙuma kun gano nan shekara tara zuwa goma domin ya ce batun rum an ci rumawa da yaƙi sai arnan maka sai suka yi tsalle suka ji daɗi e mun ci nasara mu ma za mu ci nasara kanku saboda su rumawa masu addini ne su kuma farisawa masu bautan gunki ne gano wannan da kyau ko to kawai sai aka yi fada sai zama Guli batun rum kisra sai ci kaisar da yaki to a siyasan duniya a wancan lokaci annabi da sahabbai suna goyon bayan kaisar ne saboda shi ne yake bin littafin sama ba wadan yana kan gaskiya ba su kuma mushirikan makka suna goyon bayan kisra saboda shi ke tsafi da botan gunki irin nasu kun gano wannan shine sai Allah ce fi bid'i sinin za a komo ai nasara a kan farisawa a cikin shekarun da ba su kai goma ba lillahi al'amru min qablu wa min ba'adu ai al'amarin da da yanzu duk a hannun Allah yake wa yawma idin a cikin waɗannan kwanukan me yafrahul mu'minun su mumine mabiya manzan Allah za su yi farin ciki bi nasrillah saboda Allah zai ba farisawa karaya rumawa si nasara a ranan da za a yi nasara a kan farisawa ruwa su haye su a ranan kuma annabi zai nasara kan kafiran maka a ranan za a durmushe su a badar mun gano wannan da kyau ko Allah kenan Allah ya sa mu dace to shine sai ya ce fa arsiluni yusuf ayyuha siddiq yusuf ayyuha siddiq aftina ka ba mu fatawa fi saba'i bakaratin simanin dangane da mafarkin da aka aka ga shanu manya-manya guda bakwai ya akulu hunna saba'un ijafun ramammun shanu bakwai sun tasa suna cinyewa wasaba'i sumbulatin da kuma zangarniya guda bakwai hudurin korra wa ukhra yabisat ga kuma wasu zangarniya guda bakwai busassu la'alli arju ila mutane na can fada ni suke jira la'allahum ya'lamun in je ba su labari dan samu ilimi akan haka in kai ne sai ce a nawa mun gano wannan da kyau ko shi sai ya ce ƙala in ka je ka ce ta sab'a a sinin ai noma mai kyau shekara bakwai da aban a jere ana tara abinci fama hasattum duk abin da kuka girbe fazaruhu fi sumbulihi ku bar shi a cikin zangar shi kar a sussuke illa qalilan a kulon sai ɗan kaɗan ɗan da za ku ci shi yasa ake rumbu an zo da dami dami sai a tara in yana cikin dami kwari baya cin shi mun gano wannan da kyau ko shi a cikin Qur'ani ne aka samo yanda ake mai adana abinci ku bar shi ɗan kaɗan ɗin da za a ci sai a ɗibo sai a sussuke sai a amfani da shi shi yasa idan ka zo da abinka yana cikin katan kakka ɓare shi duka wanda za ka ci kaɗai za ka ɗauko wannan kuma sai mun zo kitabul at'ima za ka ji wasu bayanan kuma summa ya'ti min ba'da zalika sab'un shidadun bayan nan za a yi shekara bakwai na yunwa ya'kulna ma qaddamtum lahunna wanda duk abin da kuka ɓoye ko in ba ku sa ba sai kun cinye shi duk zai ƙare illa qalilan mimma tuhsinun dan kadan din da kuka ɓoye ko shi zai muku amfani saura ku tattala abincinku summa ya'ti min ba'da zalika amun fihi wa ghasun nas ana nan shekaran agaji ga mutane zai zo. wa fihi ya asirun lokacin ne za a shiga uku za a shiga tasku lokacin ne za a ɗibo wannan abincin da aka ɓoye gwamnati ta rika saida ma talakawa dan a rayu ina fatan mun gano wannan da kyau to kaga an gaya mai kenan ko yanzu ya tafi ya je ya faɗa sarki bai gamsu ba ikon Allah kenan fa kaka ga wai cewa ka ji wani ya faɗi magana ka je ka ci kasuwa da ita a'a ka faɗi wanda ya faɗa amma ba ka ba sai gama faɗin maganan kana tunanin ka kai ka canza al'amari sai ka faɗi ba wanda ya da kai ina fatan mun gano wannan da kyau in ba ka kai abu ba ko Allah ka kai ujubu ka kai kanka ka ce ka kai kaga dai ya ce zai je zo da labari me yasa bai faɗi Yusuf bane a farko saboda ya san akwai takon saka tsakanin Yusuf da fada amma da ya zo da wannan bayanin sai ya laɓe ga kai wannan bayanin fa kusan kamar shi ne ma daidai to amma dai bai gamsu ba kai wa ya fassara maka wannan sai ya ce ai yusuf ne da ke gidan yari a yusuf har ya kai haka eh kalal malak tuni bihi sai sarki ce a a zo man da shi magana ya ƙare yanzu an kai ka gidan yari sai malfa ta ce a zo da kai akwai wani alƙalin da zai ce a shi ma sai a zo da shi mun gano wannan da kyau ko wallahi sai zo da shi ina ayo salami ba ko ta ce a mai da shi ba sun mai da shi wannan shine karfa karfa kenan kusan kuna cikin matsala falamma ja'ahu rasul yayin da dan aike na sarki ya zo mu annabi yusuf a gidan yari cewa yalla bai na son ganin ka ah, to yanzu ana son amfanin shi kenan ko sai ce a irji ila rabbika ko ma ba zan zo ba ko ma ba zan zo ba fas'alhu ma balun niswatin lati qatta'ana aydiyahunna aje a tambaye waɗannan matan da suka yanke hannunsu shin ni na neme su ko ko sharri suka yi min sai an gane ni mai gaskiya ne sannan zan fito in ba haka ba zan fito ba in fito ina bayani ana cewa a a a a gashi gashi wai yanzu mutum sai yi ini ya yawo ta gari gaba ɗaya yana zagin ka dare ɗaya sai zo ce to ya gane da Allah a yi hakuri a yi shiru a zagin da kai fa mun ji a yi hakuri wanda kai fa shi kuma ya yi ki a to ai an ga a haƙuri wajen annaba ƙarya kake kai zindiki ne ai na ga haƙuri wajen annabawa sai ka koma duk inda kai wannan abin ka ƙaryata kanka kuma ba cewa za ka yi ai yanzu mun fahimci juna ba wannan ma munafinci ne jama'a labarin da na ba ku ran nan kan wani ƙarya nake yi kun gane eh kun taba ganin makareci a'a to ga ɗaya daga duk abin da na ƙara gaya muku akan wani kakku ya da saboda ƙarya nake gaya muku kenan ka faɗi wannan yayi amma na tuba kuma wani ma ya yafe min duk inda ka je sai ka je ka faɗi wannan in ba haka ba har yanzu laifi na nan mu duk wanda ya zage mu sai wannan in bai ba za mu haɗu a can gaban rabbul izzati wal jalali a lokacin da in mun ci haƙƙin ka ɗebi ladan mu a baka in ka ci nama a ɗibu naka a bamu cin da ban cuci mutum ba dan kai ya cuta min in ko mutum ya cuce ni Allah shi rama min mun gano wannan da kyau ko a juru zuwa da tulu rafi ya ce koma a tambaye su annabi ya ce laula bistu fi sijin da ni na zauna gidan yaro tsula malabisa Yusuf tsawon zamanin da Yusuf ya zauna bai ya aiko in zo ce ajabtu ta'iya ce da na ansa kira annabi yana jinjina mu annabawa ne in kai ga ka gani an ce yazo kuma ya tsaya wani abu wai dan ya kwashe darajar wani ya daura mu shi. ai in wani da daraja ko dama kai kai mai ni na kasa gada shirman mutane wani ya samu daraja iri kaza eh in kai kai mai to zaka yanzu misali shugaban kasa ya ba wasu ministoci da yake shi ya ba su ba ya kwace ba gwamnan Kaduna ya ba wasu kwamishinoni da yake shi ya ba su ba ya kwace ba amma daraja kai zaka ya kwace ta ne in Allah ya wani daraja ko Allah kana kallo dole ka bar shi <laughs> sai ka je ka nemi naka amma bari in zubar da na wani dan ni in zama <laughs> a to ka zama Allah kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko ai ba ma Allah irin wannan karambano ya ce koma a tambaye matan nan ni da su ake da gaskiya inna rab inna rabbi bi na alim ai shi ne gidan ba fa Allah yake magana ba shi ne gidan labai. ya san makirci suka yi mu ha so da makircin farko ba gaban shi aka yi ba ko ba gaban shi bane Yusuf yana zaune in share-share da 'yan wanke-wanke da 'yan goge-goge a gida kawai sai matan labai sai ta neme shi wa rawadatuhu allati huwa fi baitiha an nafsihi ta ga fanfatsetsan shi. kawai sai ta ritsa shi a can ƙuryan ɗaki wa ghallaqatil abwab ta mai da ƙofofi ta rufe wa qalat hayya talak tace to yanzu ya rage naka mun gano wannan da kyau ko wai shi kenan a ci gaba da harka to ƙala ma'azalla sai ce Allah ya sauwake Allah ya surubuki ne kuke cewa ko inna rabbi ahsana maswai mai gidana ya kyautata man yi man kaza ni zan ci amanan shi innahu la yuflihu zalimun masu cin amanan zamantakewan aure ba za su taba nasara a rayuwa ba ci tab ai wallahi Allah ya kiyaye wala qad hammat bihi kai ta mutu wajen san shi Ka mutu wajen san shi wa hamma ka ita ma da fa kyakkyawa ce mun gano wannan da kyau ko laula an ra'a burhanan rabbi ba dan annabi yusuf yayi fana'i wajen sanin Allah ba to da bannan da ya faru Allah kada ya san yawan shi kazalika linasrif anhu su'a wal fahsha Allah ya ce haka yake kauda alfasha da mugun abu ga mutanen kirki innahu min ibadinal al-mukhlasina annabi yusuf yana daga cikin bayan mu mukhlasai waɗanda suka mika al'amarin ga Allah tai nan yi nan nan ka auna haka ai ka sai an yi daru fa sai an yi ta taburza wastabaqal ba ai da ya bada ita kawai hanyar kofa sai suka kama rige-rige musabaka kenan wajen bude kofa wa qaddat qamisahu min duburin a buɗe wannan kofan ya rufe ta buɗe ta bi shi haka san gidan manya haka yake amma kai ko daga kofa sai waje ga wannan yana daga cikin surar talauci wastabaqal bab in har ƙofa ɗaya ne ake kaiwa inda kake a samu matsala ai kofofi za ka yi barkatai ko da za a ci maka Allah da yawa ka fahimci wannan da kyau ko aka biyo shi a guje ƙarshe ya bude kofan ƙarshe ta kuma ta riga ta cafko shi shine ce wa qaddad qamisahu min duburin ta kama rigan shi ta baya sai ta to rigan ustazai malam ta riga gaba ɗaya ta yi laushi daga can baya ita kuma ta ƙoshi mata yin labai ci tana kama riga sai riga ta yagi ai din rigan ustazin da ka rike ka ba gani wajen sallah in aka yi mistake yana kai misali kana zaune ka zauna kan rigan shi kuma yayin yunkura zai mike wani labari yake bayarwa ustaz kenan wa alfa ya sayi da ha ladal ba suna zuwa kofar kofar kawai sai ga yan labai mun gano wannan da kyau ko sai ga yan labai qalat sai ce marmaza ta ce ma jaza'u man arada bi ahlika su'an mara gaskiya shike fara cara yi ta surutu ka bar shi ya gama duk wanda ka ji ya yau ubararen surutu ai an yi kaza mu wallahi tal wallahi makareci ne ka bar shi ta yi yayi ya gama ka ba shekara goma ya ta ƙarya. in ya gama goma ba ta ishe shi ba ka kara mai wata goma in goma ba ta ishe shi ba ka kara mai wata in ba ta ishe shi ba ka kara mai wata gejin zama mutumin kirki kenan in ka kai shekara arba'in baka daina karya ba baka toshe ya ce ma ba za ka shiri ba har ka mutu ta idza balaga ashiddahu wa balaga arba'ina sana qala rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alai ni'iman da Allah ya mawana da wani ba su ba gani shine sai su kasa gode mata da sun kalli kasan su kila da sun gode ma ni'iman da Allah ya musu kawai ta yaga mai riga kuma ta ce wai ma arada ma jaza'u man arada bi ahlika su me sakamakon wanda ya nufin mugun abu ga iyalanka illa an jana? ni yalla bai ina ganin kawai a kulle shi aw azabun alim ko a mai azaba mai haɗari ya kulle shi kawai dama wannan shine al'adan masu wa'azi ka daina bata maka kanka lokaci in dai ka shiga wannan harkan ko sai sun kulle ka wata rana duk waɗannan miyagun da ke makirci akan mu abin da suke so ke na kulle mu to an kulle mu mun fito abin da ke wajen mun gano dama ba wani abu bane ashe zama kawai ake yi ku gano wannan da kyau to sai ni mun je mun gani kun yi makircin an kulle yanzu ba gashi muna zaune lafiya lau ba kuma kai ka mutu ka mutu duka kala annabi yusuf bai shiru ba haka sai da ya bata ta gama ko sannan ya fara nashi sai ce hiya rawadatni an nafsi ai ta ta neme ni kun gano wannan duk wanda ya yawo maganan banza a kanka ka bari ya gama ran da ya gama sai ka fara a lokacin kuma ya ce malam ya haka sai ka ce a'a ai kana ramawa ne ita ce ta neme ni wa shahida shahidin min ahliha to sai kuma alƙali ya shari'a ce in kana qamisuhu qudda min qublin fasadaqat in rigan shi ya yage ta gaba ne shi ya neme ta ta ce ni zaka yi marashin kunya ni mai gidan naka eh, ta ci kwalan wajen kokarin cin kwalan riga sai ta yaga mai riga to in gaba da gaba ne shi ya fada mata wa huwa min al-kadhibin ƙarya yake in dai riga ta yage ta gaba wa in kana qamisuhu qudda min duburin in ko riga ta baya ta yage fa kazabat ƙarya take yi wa huwa min as-sadiqin shi ya gaskiya falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin yayin da ga riga ta yage ta baya to kaga first lady ce ba in sai ce qala innahu min kaidukunna wai ai wannan ma wani bangare ne na makircin ku ba ma dukan ku ka saki ba ina fatan mun gano wannan da kyau inna da kunna azim lalle din ku babba ne yusuf a arda an haza ba mu san ji wannan maganar daga yau ka saka manya suke si banna kuma su ja kunninka kakka sake mu ji wannan magana a arda an haza wastagfiri li zanbiki ke kuma yaron ke dade da Allah ki roki Allah gafara kin yi abin da ba mai kyau ba kun gano wannan ne kyau ko innaki kunti min al gaskiya kin yi kuskure amma dai a bar magana kai kuma kai shiru ana nan wa kaga yallaɓe yana da masaniya abin da ya faru ko yana da masaniya ana nan wa qala niswatun fil madinati ai labari sai ya shiga gari sirri mutum biyu ne kana sake ka sa na uku ko ya tashi daga sirri kuma sai ka hadu da matsala dan wani sai ya ƙara nashi eh ka ce me zai ce ka ce eh haka kake shi za ka yi hankali wajen faɗin magana ko ya take wani sai ya ƙara nan da nan labari ya kai gari ai matan gari sai suka fara ce ce ku ce imra'atul azizi yalla bai a post lady rawid fataha an nafsihi ita ke wannan danyen aiki yaron gida lebra a ba ta kyauta ba kada shagafa hubba mugun su ya kama zuciyanta inna lanaraha fi dalalil mubin mu dai muna ganin gaskiya tana kan kuskure wannan ba daidai ba ne falamma sami alibi makarihinna yayin da ta ji labarin wannan makarcin nasu arsalat ilaihinna sai ta aika da invitation a zo za a ci walima ka san dama su manyan mutane kullun aikin su na cin abinci ba su da aikin komi sai a ci an haɗa dina an haɗa shine fa aikin ba nan da nan sai ta aika wa a'tadat lahunna muttaka'an aka tsara wajen zama wajen cin abinci wa atat kullu wahidatin minhunna sikinan ta ba kowa wuka da aka ta shawashi wa qala tukhruj Alayhinna sai ta je ta tsara annabi yusuf to annabi yusuf ma bai ki kwalliya ba ya firgita mata ballanta na ya kwalliya sai kenan yake malam mara aina hunna matan manyan mutanen da su ga yusuf aka bar na suka ce wai suka gigice wa qatsana aidiyahunna suka bi suka yayyanka hannunsu wa qulna hasha lillah sai ga zikiri na bayyana suka ce tsarki ya tabbata ga Allah ma haza basharan wannan ba mutum bane in haza illa malakun karim to kowa da ta koma gida in mijinta ya magana ce ni Yusuf nake sallata in ana mazaje ma kai kai magana ga namiji can an Yusuf ne saurayi na a'a kina ba ta aure kina da saurayi kuma a'a suka kulla ma Yusuf ka tsaba suka yi mai sharri ai wannan sharrin ne ita ne ta runƙasa ta tumbatsa ta ja mai matsala ai a'a minista kaza ya zo ya kawo kuka minista kaza a darakta kaza a famsa a duk suka kawo kuka gashi gashi to tun a wancan ɗakin taron ta ce fa zalikunna allazi lumtun liku ni fihi kun ga abin da kuke zargi na akan shi wala ƙadar rawatuhu an nafsi an neme shi ɗin fasta a sama amma kuma shi da yake ba ɗan hannu bane wai tsoron Allah yake ji wala illam lam yaf'al ma amuruhu in yaki yin abin da nace mai ko la yusjananna Allah sai na sa an kulle shi wala yakunanna min as-sagin sai ya wulakanta to da yaji tana nan kan bakanta ba tuba ta yi ba shine ce rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi Allah gidan yari nake so gara shi da in yi abin da take kira na zuwa gare shi wa illa tasrif da kaidahun Allah in baka kauda min da makircin waɗannan ba ko asbu ilaihinna dole zan karkata zuwa gare su wa akum min jahilin zan zama daga cikin jahilai fastajaba lahu rabbuhu Allah ya karba addan nashi fasarafa anhu kaidahunna Allah ya kauda mai da wannan makircin nasu innahu huwas samiul alim shikenan to ai shi ne da aka ce mai ya fito sai ce inna rabbi ai mai gidan bi kaidihin na kan makircin da suka kulla man ali yana sani a ji a tambaye shi ina fatan mun gano wannan da kyau ya dawo ya bada labarin wannan wasiƙan yana sanar da abin da ke cikin ta koko qala ma kunna sai kira su duka illa bai zai tare zai taro da su wai me labarin ku izra wutunna yusufa an nafsihi lokacin da kuka haɗa kai wajen neman Yusuf kulna hasha lillah suka ce Allah ya sauwake mu muka neme shi ma alimna alaihi min su'in wallahi mu ba mu san wani mugun abu ga Yusuf ba haka ikon Allah shekara goma ana zagin bawan Allah yau kawai dare ɗaya Allah ya ga dama ya wanke shi gano Timur timra'atul aziz sai matan yallaɓe ta ce al'ana has hasal haq yau fa gaskiya ta yi halinta ana rawatuhu an nafsi gaskiya ni na neme shi wa inna hula min sadiqin yusuf gaskiya yake wallahi a mutumin kirki ne ka gani ko ni wallahi tallahi ba mu komi da shi ba ƙarya ne kawai ka dan shirya dan a bata mai suna a ci mutuncin shi wallahi alazim haka abin ya faruwa wani ko in Allah ya tashi wulakanta shi kai ta zagin mutum yi ta yi a madadin ibadanka sai ya mutu baka ruke shi gafara ba ka rasa kuma yanda zaka yi ya mutu kana son kai zagin zagin ya ƙi ci gaba ka je lahira duk ibadunka a kwashe a bashi wallahi da yawa mutane sai sun faɗa wannan tarkon da yawa saboda sun sake ma bakinsu zalika li alama anni lam akhunhu bil ghaib tace nayi wannan bayani ne dan kar Yusuf ya zaci cewa bayan idan shi zan ha'ince shi wa anna allaha la yahdi kaidal kha'inin Allah baya shiryar da dubarbarun maha'inta duk dubaran da ka shirya don ha'inci Allah sai ya dargaza shi ga mutum ya gama shiryawa in kaza ya faru kaza kenan duk sai ya gama lissafi Allah ya wargaza shi ya maida mai da hannun agogo baya wa ma ubarri'u nafsi tace wannan jawabin da nake ba fa ina kare kaina bane innan nafsa la'ammaratun bisu kusan ran mutum na umarnin shi da mugun abu in dai ka bar zuciyanka kowa ya bata ma rai ai an yi kaza kawai ka sake kai Allah ya umarce ka da mugun abin da in ka faɗa ba za ka fita ba illa ma rahima rabbi sai fa wanda ubangiji ya ji kai inna rabbi ghafurur rahim ta tuba kenan ko wa qala malik tuni bihi sai labe shi aje a zo man da shi astakhlisu li nafsi wanda zan kebe shi na wani wannan wani irin minista kenan hmm special duty eh minista mai aiki na musamman shi kenan Yusuf an bashi mukamin minista daga gidan yari sai ina sai gidan gwamnati da yaro ne mai share share amma yanzu kuma fa ofis yake da shi ga shigawa ga shiga oga kwata kwata kun gano wannan da ke ku astakhlisu li nafsi aiki na kawai zai falamma kallamahu yayin da ya tattauna da yallaɓai qala innaka al-yawma ladaina makinun amin ya ce a kaka samu damuwa ai yau kuma ai a wajenmu kai amintacci ne qala ja'alni ala khaza'in al-ard sai ce to gaskiya ai kar a bar ni a special duty yi man ma'aikata inda zan rika aiki kuma a sani a khaza'in al-ard a bani minista na me minista na me finance ministan kuɗi kun gano wannan da kyau ko a ka ba 'yan biki ministan kuɗi ka kuɗin ku su zauna a ai wannan ƙaryan ka tashi ƙarya inda ake tatso dukiyan ka kai saroniyar biki inda ake tara dukiyan da raba ta ka kai gwanayen biki ka gaya min za zauna lafiya ai duk wani abin arziki ba a ba mace shi ina gaya mawa gaskiya duk sutun banzan da za ku yi ku yi gaskiya ke gaya muku ka kalla duk wani abin arziki na ƙasar nan mata aka raba ma ministan jirgin sama haɗari mafi girma mace ne ministan mai mace ministan kuɗi mace sai ne ilimi mace sai ne abubuwan ku masu tsada an kwashe an ba mace shi kuma ya je ya rushe mace ta gudanar da ku ka gaya man yadda za a zauna lafiya mun gano nan da kyau kawai kun shiga tsakan mata nawa mata biyar sun kewaye ku ka gaya mun inda za ka yi labari ba gaskiya ba ne ai ba da kashe zoman ba daga wata aka kaso shi ina ba ta mun gano wannan da kyau ni na ruwana Allah ba ɗauke sarki ya samu dace wa gaskiya muke faɗi kuma duk wanda yake nan arewa ya ce zai wani abin da ba shi kenan ba ku kalle shi daga cikin ɗan cin amana yanzu waɗannan maƙiya da awon musulunci fa yanzu sun samu abin faɗa sai ku ce a je a kamo wancan tsohon sojan da waɗannan tsofaffin da ya aika ma za su kamu <laughs> ah, ai faɗan giwa toro ne ka buga gangan wannan darin Allah ya sa mu dace Allah ce wa kazalika makkanna li Yusuf haka muka yi ma Yusuf madaukakiyan daraja fil ard a bayan ƙasa ya tabawwa minha haisu yasha abin da yake a garin ya ga dama ko ina su ne masu damawa nusibu bi rahmatina man nasha kun ji ka'idan Allah ko in ka ga ɗaukaka Allah ne kawai ya ba wanda yake so wala nudiwa ajral muhsinin Allah ya ce ba ma tozarta aikin waɗanda suka yi aikin ƙwarai. ka je ka bincika in ka ga baka samu wata ɗaukaka ba kila ba aikin kwarai kai ba wala ajrul akhirati khairun amma ladan lahira shine mafi alkhairi lilladina amanu wa kanu yattaqun yanzu kaga ƴan uwan sun mai makirci ko eh sun mai makirci ba ɗan ƙarami ba yau kuma gashi can za su zo neman taimako za zo neman taimako na abubuwan da suka yi wanda ba mai kyau ba sun zo har an taimaka musu mun gano wannan da kyau ko sun te an taimaka masu ɗari bisa ɗari har magayacin sun koma garinsu an maɗayensa ƙazafi an ƙwace shi mun gano nan yanzu ɗan ubansu ya ce su koma sai sun nemo labari to yanzu ga yanan sun komo har babansu ya makance har ma an kai mai rigan yusuf har ya warke har ya kaza shine sai ke cewa warafa abawaihi alal arshi. wa kharru lahu sujjada so kwanta suka gaishe shi wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'ya min qablu mahallu shahid kenan kan 'yan uwan shi su goma sha ɗaya duka so kwanta suka gaishe shi uwa da uba duk suka yi gaisuwa ya to wannan shine ta fassara mafarkin can min qabla qad ha rabbi haqqan ubangiji na ya sa mafarkin ya zama gaskiya wa qad ahsana bi kai lalle Allah ya kyauta taman iz akhrajani min as-sijn lokacin da ya fidda ni daga gidan yari wa ja'a bikum min al-badawi ya dauko ku daga kauye ya kawo ku birni yasa duk wanda ya samu yan kuɗi ya bar kauye ko mu gari ina fatan mun gano wannan da kyau fa zar hafa sharrik la yaqir bikal garbu mun gano wannan batta ka bar kauye kai birni babu wajen zama a ƙauye ina fatan mun gano wannan da kyau in ka kano na ƙauye baka da yadda zaka yi ne amma ka samu yadda zaka yi birni waja abikum min al badawi min ba'd an nadaga shaytan baini wa baina ikhwati bayan lokacin duk makircin da ya faru da shi ya shiga tsakana da ƴan uwana inna rabbi latiful lima yasha Allah mai tausasa ma wanda ya so ne innahu huwal alimul hakim lalle Allah masani ne ko mai hikima ne duk abin da kaga Allah ya yi akwai dalili yana sane yayi kuma yana da hikiman da yasa yayi rabbi kad ataytani min al-mulk ce Allah ka ban mulki wa ni min ta'wil al-ahadith sannan Allah ka karantar da ni fassarar mafarki mahallin shahir kenan fatirar samawati wal ard Allah kai ne ka kage halittar sammai da kasai anta waliyyi fi dunya wal akhirah Allah kai an mai gidana duniya da lahira waffani musliman Allah ka ɗauki raina ina musulmi wa alhiqni bis salihin Allah ka sada ni da bayanka na ƙwarai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum